Sallar Idir Kabir na bana ta kasance ranar Juma'a wanda ba kasafai ake samun yin sallar Idi rana guda da sallar Juma'a ba. Al'umma da dama na neman sanin ko za su iya gudanar da sallar Idi da kuma sallar Juma'a. Sheikh Abubakar Bala Imam Gana da ke zama daraktan ilimi a kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna a jihar Filato ya yi kokarin bayyana fatawar da ta warware matsayin sallar Idi da sallar Juma'a idan sun haɗu rana guda. Alhamdulillahi wato wannan fatawa ba duka malamai na duniya manyan malamai waɗannan mazhaba Imamuna Shafi'i da hambali Hambali da abu hanifa duka da malik duka waɗannan akwai fatawoyinsu to shi malik da abu hanifa ra'ayinsu ɗaya ne a fatawan amma imamuna shafi'i shi ya ce in aka je aka yi sallan idi don ba a yi sallan juma'a ba ruksa ne ruksa ma'anan shi wato sauƙi ne ba wai an cire ba ne a'a sauƙi ne ga mutanen musulmai kamar yanzu ƙasaru sallah raka'a hudu ne amma aka ce in mutum zai yi tafiya an cire mishi raka'a biyu raka'a biyu nan ruksa ne sauƙi ne ai kaga ba a goge shi ba to wannan juma'an ma inda hali in ji wannan fatawan abu hanifa da malik su kuma suka ce in dai da hali ka yi juma'a ka yi idi ka yi juma'a wannan su fatawansu ne amma wannan imamu na shafi ya ce in ka yi idi wannan ruksa ne sauki babu laifi a gare ka. Sallar wannan karo ita ce lokacin da ake yin layya. Na ziyarci wani mai sai da raguna a titin Bauchi da ke nan cikin garin Jos don jin yadda kasuwar ragunan ta kaya. Sunana salis Shehu. eh raguna alhamdulillah duk da ba wani abu amma ana dan taba alhamdulillah ya farashin su fa eh, to farashin da ana ta cewa za su yi tsada to dai ba su dai yin da ake tunani ba kaɗan dai ya karu misali ga waɗansu na ga manya waɗansu ƙanana kamar farashin manya na ashirin eh akwai na arba'in akwai na sha takwas Shi ko wannan bawan Allah da na tarar yana cinikin rago, ya ce kuɗin ragunan sun haura. Sunana Muhammad Sani. Yaya batun tsadan raguna ko kuma arhansu? Kawai ba wani arha da suke. Suna tsada domin kowane ɗan kasuwa kawai ya sa buri tunda abinci na tsada ya kaddara komai zai tsada kuma suna tunanin dole ne in mutum yana da hali ya layyan shi yasa kawai suka sawa abun kuɗi. Malam Muhammad Awal Isaac hudu ba ya yi. Kamar shi layya dama ba wajibi ne dole sai da rago ba. Yauwa mutumin da ya yi har akuya ana yin layya da shi kowa yana iya yi gwargwadon halin da Allah ya hore masa. Saboda wasu an ɗauki abin kamar gasa. In ban yi rago ban na ganin na kasa a'a shi Allah ba wai ragon yake bukata ko kuma a'a jinin ko naman ba. Shi abin da Allah yake bukata waye dan Allah. Tun farko dai gwamnatin jihar Filato ta umarci al'ummar musulmin jihar da su gudanar da sallar Idi a masallatan Juma'a don rage yaduwar cutar coronavirus. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.